yau lahadi sha hudu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da bakwai ga watan april shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asarim albattar fi tasaddi ashrar na ash-shaykh al-allama wahid abdussalam bali hafizahullah littafi ne wannan ɗaya da ke tinkara bokaye da 'yan sihiri da 'yan daba waɗanda ke tsafe-tsafe da waɗanda suka kama hanyar bori bokanci duba tsibbu cultism secret society gidajen ainihin juju duk baki ɗaya littafin nan ya sanya takobi na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana Ya su duk da malam ya gama tona asirin bokaye kakaf sai kuma ya kawo irin yadda ake maganin tsafe-tsafen su in sun yi sun yi asiri sun haukata wani sun yi asiri sun hana wani haihuwa sun hana wanke ainihin haihuwa sun ainihin zubar da cikin wanki sun haɗa wane da aljani wane ya samu ainihin shanyewar daɓa an kori wane daga gari kaza an cuci wance ba ta iya yadda da mijinta an cuci wane an raba shi da matar shi duk baki ɗaya malam ya gaya mana yadda ake bi ake kwance waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya da haske na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to daga ƙarshe sai malam ya ce ango da amarya yayin da suka yi aure suna fuskanta ainihin haɗari wanda wannan ainihin haɗari shi ne ake musu asirce asirce malam ya kawo irin shawarwari da magunguna da addu'o'i da ya kamata su samu katanguwa da su can kuma sai malam ya ce sinatin da sihiri ga wasu katangu tsari game da ainihin sihiri ya za ka ka tsare kanka da izinin Allah daga sharrin mai sihiri ko mai tsafi ko makamantan haka mun karanta ƙa'ida ta farko da za ka iya bi wato tsarin farko da tsari na biyu da tsari na uku da na hudu da na biyar shine ainihin lokaci ya ƙure mana a yau sai malam ya ce alhisnu sabisi tsari na shida a jiya akwai kalmar ƙarshe da ke cikin wannan karatun da muka a ƙarshe na karanta ta da kuskure inda yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ka tsare ni daga sharrin shedanu maza da mata ai sai ce min zikrani shayatin wa inasihim daga ainihin mazajen shaidanu wa inasihim a jiya sai na ce wa inasihi madadin wa inasihim to shine kuskuren wa inasihim ma'ana sharrin shaidanu mazaje da matayensu malam wahidu abdulsalam bali ya ce alhisnu sabisi tsari na shida al-isti'azatu inda dukhuli fi salah neman tsari daga wurin Allah maɗaukacin sarki daga dukkan sharri baki ɗaya a yayin shiga sallah wato yana daga hanyoyin da za ka iya samun katanguwa daga aljanu da asiri yayin da ka zo za ka fara sallah sai ka nemi Allah maɗaukacin sarki ya tsare ka daga sharrin dukkan shaidanai baki ɗaya to amma wani irin neman tsari don ka san cewa addinin musulunci ba addinin yan tafi ba addini ne wanda ya taƙaitu a ƙarƙashin bin Alƙur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai malam yake maka an jubair bin mut'im radiyallahu anhu daga sahabi mai suna jubair dan mut'im wannan suna tasbiri ne na jabiru jabiru ai tasbirin shi sai a ce jubairu jabiru jubairu to daga jubairu dan mut'im Allah ya tsara mishi yarda annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yusalli shi wannan sahabi Jubairu dan Mut'im ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah qala sai ya ji annabi yana cewa a farkon sallar shi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila salasan sau uku annabi ya wannan zikirin sannan yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه وهمزه جماعة من قال أنهم بكيكو معنى شيني الله أكبر كبيرا الله شيني يتكوى جرما ما تكر جرما إن دي جرما نحقيقا ني ranke daɗewa واني mai واني واني ولا yallaɓai ba wanda yake da girma na haƙiƙa tabbatacce dimantaccen girman da tashi kowa ya ga Allah da girman shi sai Allah ne yake da wannan mukamin kawai sarki kaza 1970 kaza aka naɗa shi 1980 kaza aka naɗa shi 1990 kaza aka naɗa shi yaushe ka ga da aka naɗa wa Allah sarauta yaushe ka taɓa ganin kakanka ya baka labari ya ce su suna lokacin to Allahu akbar kabira Allah shine babba babban da yake girma tabbataccen girma walhamdulillahi kafira godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah bukratan wa asila safe da yamma salatan sai annabi ya faɗi wannan so uku ma'ana bayan da kai kabbar harama Allahu akbar ka ɗauki hannunka ka aza a kirji sai kai Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فننفيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina roƙon Allah ya tsare ni daga sharrin shaidani wanda yake la'ananne jefaffe da kalmar Allah min nafsihi daga girman kanshi ina roƙon Allah kada ya ba shaidan dama akan ya sa min girman kai wa nafsihi kar Allah ya bai wa shaidan dama akan ya sanya ni na zama mawaƙi waƙa anan waƙar banza waƙar wofi marasa ma'ana wa hamdihi ina roƙon Allah ya tsare ni daga sharrin shaitan kai ya ainihin sanya min hauka waɗannan kalmomi baki ɗayansu da suka zo guda uku yadda ka ji su ɗinnan to an sami ne riwayar hadisin ya fassara su shi da kanshi domin arrawi adra ma rawa to riwaya shi yafi kowa sanin abin da ya rawaito dan dako shi yafi sanin nauyin kayan shi ba haka bane to dan haka sai malam gashi ɗauko wannan fassara yake nafhu al-kibru alkibru girman kai kana roƙon Allah kar Allah ya baiwa shedan dama ya saka ka ka zama mai girman kai domin girman kai na daga cikin siffofi na iblisanci suna daga cikin hanyoyin da aka saba ma Allah da su ainihin wato a sama suna daga cikin hanyoyin da aka saba wa Allah da su a sararin ƙasa wa nafsuhu ko sai kuma malam yake wa nafsuhu nafsuhu kuma din nan menene ashiru waqa kada shaidan ya sanya ta ta zama mawaki to waka a cikin addinin musulunci nau'i biyu ce a cikin hadisi annabi ya ce waka matsayin magana take kyakkyawarta ta halatta mummunarta ta haramta haka magana ma take magana akwai mai kyau halal akwai mara kyau haram to haka ainihin waka take a nan ne aka samu annabi yana rera irin waƙoƙin da suke ainihin halal ne ko da yake an samu wasu wai suna ainihin ganin tunda Allah ya ce wa ma'allam nahu shi'ara wa ma bari lahu mu ba mu koya Muhammadu manzon Allah waka ba waka kuma ma ai ba ta dace da shi ba to sai wasu suke ganin cewa a karkashin haka ba zai yiwu a ce annabi yana waka ba dan haka duk inda aka ce annabi na waka ko dai su ce hadisin mai rauni ne ko kuma in sun ga babu makawa sai su murda ma'anar shi sai su lalata shi kashin gaskiya saboda Allah ma'anar wannan ayar ba wai tana nuna annabi baya waka bane rabbi ne Allah yake wa kafirai da suke cewa alqur'anin nan waka ne sai Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra mu ba waka muka karantar da shi ba wannan alqur'ani da yake ba waka bane wa ma yanbaghi lahu kuma waka bata kamaci annabi sallallahu alaihi wasallama a irin yadda ake ga ya zauna yana rera qur'ani a ce kuma a irin wannan hali ya zauna yana rera waka a a wannan bata kamace shi ba ya zauna yana tallan waka a a wannan bata kamace shi ba amma qur'ani kam zai zauna yana tallan shi jama'a ku zo ku yi rinka yawo yana karantarwa to waka ba ta kamaci annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma an ba haka ba ingantattun hadisai sun zo cikin bukhari cikin muslim cikin sunan abi dauda da sauran littafai manzon Allah ya kan rera waka ko ya ɗauko wata waka da aka yi ta can a jahiliya ko ya ɗauko waka wani sahabin shi ko kuma a zo a nemi shi waka shi da kanshi ma'ana manzon Allah har mawaka yake da su irin su Abdullahi dan Rawaha irin su Hassan bin Sabitin ga sunan manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ka je ka karanta cikin kitabul istifqa'i Annabi sallallahu alaihi wasallama yana waka ko kuma ainihin kitabut tahajjud a cikin sahih bukhari yace dan uwanku da ke min waka yana yabona ai gaskiya yake faɗi ba ƙarya yake faɗi ba wane ne shine sahabi Abdullahi dan Rawaha me yake faɗi sai annabi yake ga abin da yake faɗi ainihin wato yabitu yujabi jan an firashihi wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shakka ma'rufun min a ranar safi'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatin anna ma qala waqi'u yabitu yujafi jambahu an firashihi idan tasqalat bil mushrikin al-mabaji yake ainihin manzon Allah yana zaune cikin mu yana karanta mana littafin shi yana kwana yana ibada yana ayyukan alheri in gari ya yaye kuma ya tashi yana ta roƙon Allah kaza kaza yana ban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da kanshi ya ji daɗin waka har yana maimaitawa sannan gashi ainihin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Sabit sai zauna cikin masallacin annabi yana wa annabi waka yana yana wa mushrikai zambo ya yabi annabi yayi wa ainihin mushrikai zambo ya yanke su saboda balarabe in ba da waka ba ba a maganin shi balarabe dan ka ci shi da yaƙi bai damu ba amma in ka rera waƙa kai fata-fata da shi to wannan kam ka ci balarabe da yaƙi shi yasa sai annabi ya samu hassan ibn sabit to amma hassan yana da ɗabi'ar tsoro matsoraci ne ragon maza ne to sai annabi yake kwantar mai da hankali ya ce ahjil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka ka yanki mushrikai kai musu zambo mala'ika jibril yana nan yana gadin ka don haka in ko ya zauna haba malam ka samu bodyguard mai bindiga ma balle mala'ika sai ya miƙe ya fara waka ya ala abnul abasu siyana anni mughalghalatan faqad bariha al-khifa'u fa inna siyufana tarakat ka abdan wa abdu dari sabatu hal ima'u hajaita muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi zaka al yace jama'an musulmi ga sako a kaiwa abu sufyan lokacin abu sufyan yana ba ma gudu yace kai Abu Sufyan shugaban arnan Makka ga wasiƙa ga takarda ku kai mishi mughalghalatan wasiƙa ce faqad bari hal khifa'u asirin ka ya tono ka ji kunya ta kake da musan abin da ya faru bane ba an je yaƙi ba duk mutanen suka gudu kowa ya gudu yaƙin ainihin azab sai mace ce ta tsaya ta ɗaga tutar ku haka sai kuka je kuka durkusa gabanta duk ta kake ba a san sirrin ka bane matsoraci kawai ma'ana ya tona asirin shi to abin da ya faru ɗin ne shi Hassan ya faɗi ranar da aka zo ghazwatul ahzab kafiran duniya baki ɗaya suka yi taro suka ce wa madina za a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi munafikai suka fita suka haɗa kai da kafirai yan uwansu yahudawa suka fita suka haɗa kai ya zama duk duniya manzon Allah bai da kowa daga Allah sa'annan sai sahabban nan ba wanda yake kaunar shi a lokacin abin duniya ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tunkuɗo iska ta zo ta watsa su suka fantala da gudu abu sufyan da ya dace rawanin shi shikenan shi ne shugaban tafiya shi ne sai wata mace sai ta ga kai abin kunyan nan yayi yawa a ce tantunan mu duk sun cike iska ta gudu ta buge su maza duk sun gudu sai ta daga tusar su haka to duk namijin da ya dan kwanta a wani dan rami ko wani tudun yaki in ya ga tusar su ta nuke sai ga ashe muna da dan saura sai dan rarrafo ya dan rarrafo ya dan rarrafo sai zo sai abin nan shi ne yake cewa ainihin wato kamanta ne faqad bari hal khifa'u ai asirinka ya toyi hajauta muhammadan fa ajabtu anhu kayi wa muhammadu zambo ni kuma na amsa mishi wa inda allahi fi zaka aljaza'u sakamako kuma ma yana wurin Allah wannan amsa na baka kai to anan ne sai yake cewa ainihin wato eh, kun gudu ainihin wato eh, wa abdu dari sadatu hal ima'u ka zama bawan kasar da take matake shugabar ku tunda matake ta daga tuta ya yi mishi zambo fata-fata aka je aka karanta abu sufyan tun daga ran nan bai sake fitowa ba sai ran da aka Allah ya mai da kasar ya tuba an gama ce shi da yaƙi mutum ne musarranci a jahiliya ya yi wa annabi cuta ya zalunci annabi ya wulakanta shi to shi ne annabi ya sa aka yi fata-fata da shi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau shi ya sa waƙa halal ce matuƙar ba abubuwan banza ne za a rinka ainihin faɗi a cikin waƙar ba sannan ya zan duk abin da za ka faɗa ya zan gaskiya ne za ka faɗa ko dai za ka faɗi ainihin by prediction ka yi ka hasashe sai ka hasaso abu sai ka yi mishi waƙa kamar da shi hassan ne tun kafin a je yaƙin makka kafin a ainihin ci makka da yaƙi yake cewa za mu zo ainihin wato makka abin na khailana in lam tarauha tusirin idu halki da'u yace za mu zo makka in Allah ya so da mu da dawakanmu za mu zo mu ci ku da yaƙi za mu yi kaza za mu yi kaza duk mazajen za su gudu sai mata su fito suna dukan mu da hijabi da gyale da kallabi abin da ya faɗa tun kan ya faru kuma da aka je maka da yaƙin duk maza sai suka gudu sai mata suka fito ka ci ubanka sai a maka maka hijabi to ne za ka yi maza su fito ba ga tsoro ba mana sun gudu abin da Hassan ibn Sabitin ya waka sai ya zan ya tabbata daidai to malaman musulunci suka ce ya halatta yin waƙa matuƙar waƙan nan babu ainihin wato ƙarya a ciki babu sharri a ciki amma don dai abin da zai zama zambo ne zambo na ai maganin kafircin kafiri to wannan gaskiya saboda Allah akwai buƙatar a samu mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi sallama) akwai buƙatar a samu mawaƙan addinin musulunci akwai buƙatar a samu mawaƙan shari'a akwai buƙatar a samu mawaƙan sunna mawaƙan addinin musulunci da za su rinka tashi suna kare addinin musulunci saboda wasu 'yan iska ne waƙa za su su ɓaci addinin musulunci to sai a samu wani nagari sai waƙa ya ɓata su kuma ya rama dan al'amarin kashi-kashi ne idan Khalid bin Walid ya je ya tara kafirai ta hanyar yana kasu da takobi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa'azi to in aka ce mutanen makka su kuma sun zo suna waƙa ai rasa musulmi da zai ainihin rama fa ma'ana an ci musulmi da yaƙi kenan ta wannan fannin to so ake duk inda ka ce wa musulunci kule akwai wanda zai ce maka can yasa addinin musulunci bai hana waƙa ba malami ne kai annabi ya yi waka kaka ce haba yaushe malami zai waka kafin manzon Allah waka ne kafin manzon Allah malanta ne amma ga shi an ce ya rera yana cikin sahihul bukhari jama'a mun gani in ta iya waka ce to sahabba sahabban manzon Allah karanta bukhari mana abdullahi dan umar cikin kitabul istisqa'i yace wallahi nakan tuna in a yanzu din nan nakan tuna irin wakar da ainihin wato dattijo Abu Talib yakan yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa abyadu yustasqal ghamam bi wajhihi simalul yatama ismatun min arami manzan Allah tun ana maguzanci manzan Allah shi bai maguzanci ba to in aka zo ba ruwa a maka sai kawun nan nashi sai jawo shi sai tura shi gaba sai tsaya abu talib sai daga hannu ya Allah ka shayar da mu ruwa saboda tabarrukin fuskar wannan yaro tunda ba ma guje ne shikenan sai in ya gama sai kuma ruwa tar nan da nan sai ruwa ya zo yana ganin ruwa kuma sai ya hauyo annabi waka wa abu ya da yustasqal mu bi ga kanan fari sal ana neman Allah ya shayar da mutane ruwa saboda darajar fuskarka simalul yatama muhammadu uban marayu ismatul lil aramili muhammadu gatan matar da bata da gata haka yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya mai waka wajen baiti tamanin da wani abu to sahabbai sukan rera wannan waƙoƙin shi yasa al'amari in yi al'amari wani lokacin sai an ɗan haɗa da waƙa ba haramun ba ne kitabu shi'iri za ka gani cikin littattafai na sunna sunan abi dauda sahihul bukhari kitabu shi'iri bayani game da waƙa cikin malaman musulunci ai ba a samu goga mawaƙi ƙwararre kamar al'imamin shafi'i ba har sai da ya kai shi da kanshi in yi waƙa yi waƙa yi waƙa sai kyalkyale da dariya yake walau la shi'r bil ulama yuzri la kuntu al yawma ash'ara min labidi yace kun gani ba dan waka tana rage darajar malamai ba in ce yawa yace da sai na fi labidi iya waka waye labidu labidu din nan wani mawaki ne wanda hamman za Allah sai da ya sa waka shi hannu yace kalmar mawaki mafi gaskiya a jahiliya ita ce waƙar da labidu ɗan a'asam ya yi yake cewa ala kulli shay'in ma khalallahu batilu yake saurara ka ji duk abin da ba Allah ba ƙarya ne manzo Allah yake duk mawaƙin jahiliya ba wanda ya kai wannan fasaha to shafi iya ce ba dan waka in ce yawa tana rage tsimar malami ba yake to da shi kuma sai ya fi labidu don haka shafi'i yana da ne sukutun da guda waƙoƙin imamu shafi'i ne ya yi wa Allah waƙa ya yi wa sunna waƙa ya yi kaza haka in ka gangaro babban makarantar duniyar salafiya bayan annabi da sahabbai da tabi'ai ita ce makarantar shekul islam ibn taimiyya makaranta ce mai cike da waka game da rushe bid'a da 'ya'yanta shine littafin alkafiyatu shafiya ta al'imamu ibn al-qayyim al-jawziya wajen baiti dubu uku ce yayi duk wani dan bid'a da ka sani sai da ya ragarga da shi dan ɗariƙa ne dan shi'a ne dan wane ne duk sai da ya haɗa su ka je ka same ta alkafiyatu shafiya ibn al-qayyim da ya gama sai ya zo kuma ina sahabban manzon Allah mutanen alheri ina bayan Allah masu sunna sannan ya zo ya ainihin yi musu waƙa baki ɗaya ya ce ainihin wato yana isar da sallama shi zuwa gare su yana musu ainihin gaisuwa da ƙarshe sai ce ula'ika ashabi fa hayya halan bihim wa hayya halan bi tayyibina wa an'imu li kulli imri'in minhum salamun yakhuffuhu yuballighu yuballighu al-adna ilayhi wa yan'imu Waya ya la'ini fi hubbihim wa wala'ihim yace ya kai mai zargi na saboda ina son sahabban manzon Allah saboda ina son malaman sunna idan mu zaka zarge ni ta zaka ka je ka same ta ita kuma sunanta aliniya niniya ita kuma ta kare da munjaye munjaye ne wacan kuma ta kare da mun guda mun guda dan haka ko kace kana neman annuniya ta ibn qayyim ko kuma al-kafiyatu shafiya ma'ana da ita matanin da sharhin ta kenan mujalladi biyu ko ka nemo matanin ita kadai ita ce annoniya ko kuma in ta sunna ce ita ce ainihin alminiya ka same ta an karance su a kasar an buga an yi sharhi ana yada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa waƙa ba haramun ba ce amma in ka haɗa ta da kiɗa to wannan kiɗa ainihin haramun ne sai ka janye shi kidan mandiri ne kidan modo ne kidan disco ne kidan duk abin da ya zan kiɗa to in ka haɗa da waka kuma wannan ya fita tsarin addinin musulunci musulunci ainihin bai yadda da wannan ba ka karanta littafin tahrimu ala tarab na Sheikh Muhammad Nasiru Din Albani za ka samu bayanai akan haka in insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu to jama'a musulmi kun ji don haka in ka miƙe sallah sai wannan Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila kafa uku sannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi to akwai riwaya Abu Sa'id al-Khudri ita kuma in ka zo zaka ainihin fara da ta'awuzin ne kadai ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi duk daidai ne in kai wannan tayi wannan tana haɗe da ainihin wato du'a ulistiftahin ta ne du'a ulistiftahin anan ita ce Allahu akbar kabira har zuwa karshe wa bukratan wa asila amma waccan tana tsurar ta'awuzin ne to wannan irin ta'awuzin jama'a game da abin da ya shafi sallah game da abin da ya shafi qira'a shine aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a sallah ne za ka yi ta'awudi raka'a farko raka'a ta biyu raka'a ta uku raka'a ta hudu wannan ita ce sahihiyar magana duk raka'ar da ka miƙe a sallah za ka yi mata ta'awuzi to ba a a'udhu billahi minash shaitan rajim kadai za ka tsaya ba sai ka ƙara da waɗannan kalmomin min nafsihi wa nafihi nafsihi wa nafsihi hamzihi ko min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi amma ba a samo daga annabi wajen ƙira'a ko wajen sallah yana ainihin hada yana ainihin wato tsayawa akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba kadai inda ma aka samo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da faɗa a uzu billahi min shaitan rajim shine wajen neman tsari kadai a yayin da wani bala'i ya taso maka shine hadisin sahihu muslim wasu kaza zo suna zage zage za su faɗa annabi ya ce wannan mutum da ke a shari'an nan da zai ce a uzu billahi min shaitan rajim da zafin ran ya tafi daga gare shi to anan ne aka samo amma wajen kira'a a an aka zo kira'a sai a a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ان aka ce ne yasa sai kace haka da izo daga annabi amma an mutum ya ce maka duk masu karatun duniya ai a billahi min shaitan da jin suke tsayawa su jabir su kusari su wane ne su wane ne sai kace mun ji a wannan hadisi duk duniya duk duniya sai ce duk duniya haka ake yi to duk duniya an ka hada su da annabawa da waliyai ba su yatsa manzon Allah ba fa yawa saboda haka wannan ana kawo maka daga manzon Allah ne ka natsu wancan ka tana cewa duk duniya duniyar da Allah yake cewa wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabili saboda haka abin da ake cewa in aka ce maka gashi daga annabi ba ka waiwaye baka waiwaye yaushe za a ce maka ga naman layya na liman da ya yanka za ka rinka waiwayen kare wanda bakule ya yanka ma'ana wata irin kazanta kake nema kan kazanta in aka ce maka ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba magana ta kare ka je ka karanta littafin annasar fil qira'atil ashar zaka ga ta'awuzin da malamai so kawo iri iri ya fi guda talatin wannan ya ce ayi kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kowa an ka taba shi sai ce ai Allah ya ce in za a yi karatun Qur'ani fasta'iz billahi minash shaitanir rajim to wannan ainihin ai umumi ne ko kuma wannan ainihin wato mutlaq ne amma wannan hadisin khas ne shi yake fassara wancan kenan in ba haka ba Allah ya ce aqimus salata sallah a tsaye da ita sai kai wadda kake so kenan amma sai kai irin ta annabi yace sallu kama ra'aytumuni usalli to wannan sallar da yake ai kamar yadda aka yi ne gashi sahabin yace aka ce annahu annabi yayi salli ya ga annabi yana sallah ga irin ta ta'awuzin da yake yi to duk wanda zaka kawo ba mu hana ka kawo ba fa kana da yanci musulunci ya fi komai da makuraɗiya amma me dalili ka kawo wanda kake so amma ka kawo dalili ingantacce daga annabi kaka ce ai jabir mai kira'a yana yi jabir ba shine annabin mu ba kufar yana yi huzaifi yana yi duk qurra'un nan haka zaka samu suna yi amma abin da muke cewa ina dalilin cewa in an zo kira'a ayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a tsaya ina dalili a ƙur'ani ko a cikin sunna annabi cewa haka annabi ya shar'anta babu to nan ga yadda annabi yake sunna kuma aka ce takarira ko fi'iliya ko kauliya ma'ana yanzu ya tabbata fi'iliya daga aikin annabi annabi haka yake yi shi yasa malaman islamiyya malaman karantar da mata malaman karantar da yara a nursery school ne sun ɗauke ka ne a primary zaka karantar da arabiya sun ɗauke ka secondary ne kai ne lecturer a faculty na arabic ko islamic studies sai ka koya musu irin na annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda aka je an kai ka wurin HOD ne cewa ai yazo yana kawo wani karatu an kai ka wurin wane ne head of department ne wurin headmaster ne principal ne ai ka kawo wani ta'awuzi sai ka ce a'a yazo zo ne a cikin littafin sunan Tirmidhi ya a cikin littafin sunan Abi Dawuda cewa ga yadda annabi yake shi ne laifi na kawai da na koya wa yara shi ne kawai abin da ne na koya wa yara wanda annabi yake ne amma inda dalili kuma a kan cewa a cire ni daga koyar da firamare ko islamiyya don na koya wannan to a kawo an haka ce karfin mulki to wannan karfin mulki Allah ya karya fir'auna don haka zai iya karya ka a matsayinka na principal zai iya karya ka a matsayinka na VC zai iya karya ka a matsayinka na KD zai iya karya ka a matsayinka na headmaster shi yasa a je a karanta mutane sunna duk mutumin da yake zo ka karantar ka zo ka karantar ba wani matsala zo ka karantar amma mu za ka karanta mishi kul inna ma unzirukum bil wahyi sai ka ce mu muna wa'azi ne muna gargadi ne da wahayi qur'ani da hadisi su kadai ne wahayi dan haka ga abin da Allah yake ga abin da Allah yake ba wani bata lokaci to in aka ce ba a san aikin ka sai ka ce to shikenan amma kar ka canza aikin sabanin yadda ya tabbata a shari'a dan ne domin a baka albashi ga wani sahabi kan limami ne a ainihin anguwar ƙuba, Bukhari ya rawaito hadisin shi duk sanda ya zo Fatiha yana gama Fatiha sai ya dauko kulhu lahu sannan sai karanta wata aya sai ya karanta wata sura yana miƙewa ɗaya raka'ar da yayi Fatiha ana amin sai a ji yayi kul sai ya ainihin yi wata surar sai ma mu suka fara fikewa abin na ba su haushi to liman ko dai bar wannan ko kuma dai gaskiya saboda Allah to wannan yaya kulhu lahu kullum yaya to liman yaya ice shi ba zai bari ba ko a karɓi limancin shi haka ya yi in ba a so ya bar masallacin ba matsala duk sanda ka ji kana cewa sai kaya ana cewa ba a son ka wallahi ba Allah kake nufi ba menene ka canza ya ce ba zan canza ba iyakar abin kenan to sun kuma duk da ne ba mai karatu don haka to ya za a yi to sai ka ci gaba abin kaddara ce an riga an nada ka kuma ya za a yi kaza kaza ran nan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama a zo shi kenan yau ya manza Allah ka ga nan yana kaza yana kaza yana kaza to ta ake manzon Allah irin sarakunan gargajiya ne irin sarkin musulmin Najeriya ne irin matsaloli ne na sarai a'a manzon Allah baya zalunci sam yasa manzon Allah bai kira kanshi wani sarkin musulmi ba yasa naɗin ƙarya bindi kamar bindin kaza sam manzon Allah bai wannan ba manzon Allah adalci ne don ya zo a cikin sunnar shi ya ce, kada ka yi hukunci tsakanin mutum biyu in ka ji ɗayan sai ka ji ɗayan ga annabi dawuda matsala ya ji daga wannan bai ji daga wannan bai sauri ya yace laqad zalamaka haƙiƙa ya cuce ka fi su'alika fi ko li su'alika na ajatika ila aji. yana da casa'in da tara kana da ƙwaya ɗaya ce ka ɗau ƙwaya ɗaya ka haɗa mishi ya rike ɗari kai kuma ka zauna hannun rabbana kai wannan macuci ne mafi yawancin masu haɗaka mafi yawancin kamfanoni macuta ne duk annabi dauda ya haɗa kamfanoni ya ratse su gaba ɗaya nan da nan sai Allah ya mishi wahayi me yasa baka saurari ɗayan ba kukan da mutum yake yi ko shekar da take yana nuna yana da gaskiya ne yan uwan annabi yusuf zuwa suka suka cuce shi suka mai duka suka bashi kashi suka jefa shi rijiya aka ce ya mutu wani yake a bai mutu ba a gwada yi yake na amsa yake za su ci tausayin su ci da shi aka ce mutu ba a jefa marmara a kan shi sai wani ya ce a mun gama dai ai bukata ta biya a tafi ka duba abin da suka yi amma suna koma gida sai suka koma da kuka wani ba da mun shiga uku mun lalace wallahi yadda ka faɗa dai abin kamar baki ba ma da ta'an sun faɗa kaza kaza wani mun shiga uku ce lafiya ai karkeci ya cinye yusufu kamar yadda ka faɗa ka gama rigar gata nan dama dama da jini bawan Allah annabi Yakubu sai ya natsu ya ɗaga rigar yana gani ya ga ba inda riga ta yaji, amma ga jini dama dama yace kai amma wannan kirkeci yana da fasaha ya zare ɗana daga cikin rigar shi tas ya cinye kuma ya kawo jinin ya kwarara yake ku je ku da Allah fa sabrun jamil haka yake wallahu musta'an ala ma tasifun Allah ne shi zai taimake mu game da abin da kuke faɗi a matsayinka na shugaba in aka ce wane ya ce kaza wane ya yi kaza duk yadda ka ji munin magana sai ka ce aje a nemo shi a ranke daɗe kaza ba ya ce ya ta aje a nemo shi mana to ranke daɗe mu mun gaba ka damu ba a'a ku je ku nemo shi in haka zo a kai ne yasa ka faɗa haka sa haka annabi kai liman ka ji kul huwallahu kullum sai ka fara da ita sannan za ka yi sura da kake so me yasa sai ce ni ina son kul huwallahu ne manzo Allah ya yake hubbuka iyaha adkhalakal janna san da kake mata ya shigar da kai aljanna to ku kuma mu ji ku ce ba za ku bi dan aljanna sallah ba sai ku je sarkin musulmi zai nada muku wani iri wanda ba dan aljanna ba sai an ce wani ya yi ta ɗaya mai anguwa ne kai hakimi ne kai dagaci ne kai shugaban kungiya liman alkali duk wanda ya zo gaya maka magana against his partner a kan abokin hudar shi suka ce aje a kira wancan ko kaɗan karkai gezau ko da zai zo ya ce maka ranka ya daɗewa na ya ce kai fa kana fata kuɗi a ofis ɗin nan ya ce to ai ba laifi aje a kira shi to ranka ya daɗe mu mun gaba baka damu bari, ya ka ce aje a kira shi nake kar ku mana shashanci in biya ka aka kira shi sai ka ce kai ya eh maimaita abin da ka faɗi ka ce wane ya ce ka bar shi ya faɗa da bakin shi kai ka ruwaito abin bar shi ka ce ya maimaita ya ce eh dama wani ne ana hira ya ce wallahi ya ga oga ne Allah ya azurta shi sai ce kake munafuki faɗa abin da ka faɗa idan bai faɗa ba ka sa a lakaɗa mishi duka ka ce sai ya faɗa in ya faɗa to sai a natsu ka a kau da ajandar Allah kaɗa mai duka sai ya faɗa in ya faɗa sai ya ce to kai kaji ka faɗi in ya ce in eh, ya faɗa sai ya ce me yasa ka faɗa to yanzu wancan ya yi firi dukan da ya sha kuma ya daku abin da ya sa dukan shi da ku saboda ya ki faɗan gaskiya da wuri ya wahalar da kotu to saboda haka kai ka faɗa eh to me yasa ka faɗa eh to shikenan an gama da matsalar wancan sai a ci gaba da tattaunawa da wani a'a in bai faɗa ba to sai annabi ya ce albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara kai da kai da awai ya faɗa to yanzu ya ce ƙarya ne sai ka kawo shaidu aƙalla ka kawo shaidu biyu cewa wane ya faɗi wannan maganar kai kuma sai a baka rantsuwa to abin da ake kenan a musulunci wallahi da za a haka sai ka ga an daina munafunci kuma sai ka ga dattawa girman su ya tabbata amma kana da sai wani dan iska ya zo sai baka labari shikenan sai ka ɗauka dan kana shugaba an zo an cewa ne ya zage ka sai ne to dama shugaban ba a zage ba ne za a yi shugaban siyasa ne kai shugaban kungiya ne shugaban malanta ne sarauta kowane iri ne sai an zage ka domin an zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban shi kuma a kunnen shi ba riwaya ba ba rahoto ba wani munafiki ya miƙe manzon Allah na cikin rabo yace wallahi wannan rabon ba a yi adalci ba an yi cuta ko manzon Allah ne ya cuta a gaban manzon Allah a kunnen manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wai haka ya ce Allah wadaranka tar da kai duk duniya idan ban yi adalci ba waye zai yi adalci duk duniya Allah bai amince da kowa ba sai ni kadai ya aiko amma ku ba za ku amince da ni akan kuɗi ba Allah ya amince da ni akan maganar shi ku ba za ku amince da ni akan kuɗi ba yanzu Allah sai koma ya zauna yake an yi wa Musa abin da ya faka yayi hakuri ba kuma Allah ya ce mu wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ba Allah ya ce annabi kai hakuri kamar yadda manyan manyan mazanni suka haƙuri ba wala ta ajin lahum kakkai gaggawa annabi Musa wa sharri ne ba a mishi ba taruwa suke suna wanka bani Isra'ila suna kurmi a cikin jama'a sunan fil kowa ya je tuɓe maza da mata yan iska yi ta wanka sai annabi Musa ya ga ai wannan ba mutunci kana ƙato da ƙatuwa da wannan ƙarfi. a zo a tuɓe ana wanka sai keɓe gefe guda yana wanka shi kadai sai aka mai sharri aka ce ƙarya ne fa wai yana so nuna mana yana da gowa ne fa wai yana so nuna mana shi mutumin kirki ne ya yake da ita shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa dutse ainihin wato karama annabi Musa ya aje tufafin shi ya zo ɗauka ya ainihin nan annabi Musa ya je zai ɗauka sai nan dutse ya rinka ja da baya ya rinka ja da baya har sai da ya shigo cikin gari jama'a suka ga annabi Musa tsirara haka ce ashe ƙarya ne abin da ake faɗi game da shi shi kenan sannan ya tsaya ya ɗauki dutsen ya ɗauki ainihin tufafin nashi hadisi na sahihi yana cikin babin wanka kitabul ghusl a cikin sahihul bukhari wannan hadisi babu kura akan shi ko misala zarratin domin a bar mutane suna gulmar annabin Allah suna cewa yana da gwaiwa wannan magana ta zubar da mutuncin shi shi da abin da yake karantarwa ya fi sauki a ce a ga tsiraicin shi dan a gan shi lafiyayye ne jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to wallahi abin da ake yi kenan duk sanda aka ga cewa gashi wani ya zo da abu ba daidai ba kamata ya a tsaya a bincike wannan abin ta iya yiwa abin da kuke ki sai zama alheri ne abin da kuke so ya zama sharri ne sai da haka wannan ita ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko a gidanka ne kana da mata biyu kana da mata uku kana da mata hudu kana da jama'a da yawa a gidanka kana zuwa sai a ce ya yi kaza wancan ta ce kaza wancan tana kaza duk in ka ji sai ka ce shi kenan a ji a kira wancan ana kiranta sai ka ce ke da kika ce wanta ta ce kaza maimaita abin da ta faɗa miki haka ake yi wallahi ba haka bayan zaka zama munafiki wata ran matan ka fada ka tsakiyar sai albunduli munafiki ne ba yadda zaka yi me yasa kai munafincin kai albundulancin Allah ya kiyaye to malam dai yace ainihin wato alhisnu sabi'u tsari na ainihin wato bakwai to amma kafin nan ya ainihin wato fasara hamzu ko wa hamzihi din nan fa sai ce asfara'u wal junun bigewa farfadiya da hauka shine hamzu ma'ana kana tsirikon Allah ya tsare ka daga ainihin shedan kai ya sanya maka farfadiya kai ya sanya maka hauka kai ya sa maka motsuwa kai ya sa maka tabuwar hankali gashi a ƙasa malam yace rawahu abu dawuda al-imam abu dawuda ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladin farko shafi na 203 da sahahahu al-albani fi takhrij al-kalim at-tayyib al'allama muhammad Nasiru al-albani ya inganta wannan hadisi a cikin takhrijin da yawa littafin al-kalim tayyib a cikin shafi na ainihin hamsin da biyar littafin al tayyib littafi ne da shaikhul islam ibn taymiya ya ɗauka ya rere littafin al-azkar al-azkar na al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi ya mutu ya bar duniya a lokacin ibn taymiya saurayi ne dan shekara goma sha bakwai amma a wannan lokacin fa ibnu taymiya sai dai a nuna mishi girman naɗi da katuwa alkyabba da tsawon kyarbi amma ba dai a nuna mai karatu ba an tabbatar a wannan lokacin mahaifin shi ya rasu aka ce ya za a samu ya gaji kujerar aka bincika sai aka ce to dan an ga ya dan iya karatu a sa shi sai aka same shi har ya fi uban karatu a halin yana shekara sha bakwai a duniya bawa ta Allah ce Allah ya bawa shi to ibn taymiya lokacin da nawawi ya rasu shi shekarar shi sha bakwai a duniya shine sai ta samma littafin azkar sai ya rairaye shi shine sai littafin sai sanya littafin suna al-kalimu tayyib saboda Allah yana cewa ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu al-kalimu tayyib maganganun zantuka masu daɗi sai rinka kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki to ibn taymiya gogaggen malami ne a cikin ilimin hadisi akwai hadisan da basu inganta ba wasu yakan fito karar ya faɗa wasu kuma sai ya nuna da ishara ba wai dan bai sani ba sai ce ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yau manzon Allah ce kaza to a wurin malaman hadisi ana cewa an ruwaito ko an hikaito to hadisin bai inganta ba in ba haka ba Muhammad Nasir jinal Albani da ya zo ya takhrijin hadisan ya nuna wannan sun inganta waɗannan ba su inganta ba ba wai dan ya ci gyaran ibnu taymiya ba a'a don ya fito da abin mai karara in ba haka ba ibnu taymiya kwarewar shi a ilimin hadisi ta kai almajirin shi al-imamu zahabi yana cewa da za a tsaye da ni tsakanin rukunin yamani da hajar al-aswad wato kwankwasan ka'aba yamma maso ainihin kudu da kuma kwankwasan ka'aba na gabas maso ainihin kudu tsakanin wannan wurin ya fi ko ina daraja a ka'aba don wannan wurin in annabi ya zo har canza zikiri yake na musamman daga ainihin wato rukul yamani zuwa hajar al-aswad duk zikirin da annabi yake a tawafi yana zuwa sai canza ina cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar har kasa uku haka yazo cikin hadisin Jabir cikin sahih Muslim jama'a mun gane wannan da kyau to al-imam az-zahabi yace wannan shine guri mafi daraja a Ka'aba da za a da ni ya ce da sai na rantse da Allah cewa ido na bai taɓa ganin malami irin ibn taymiya ba kuma zan sake rantsewa da Allah cewa idan ibn taymiya bai taɓa ganin malami irin shi kanshi ibn taymiyan ba ma'ana shi kanshi ibn taymiya bai taɓa ganin malami irin shi ba imam zahabi kenan wanda shi kanshi imam zahabi zaki ne jiwa ne bauna ne a cikin ilimi amma shi kanshi dubiyar da ya saranda da ya ga uban shi jama'a mun gane wannan al'amari ko to amma ibn taymiya da yazo rubuta wannan littafi sai ya wasu hadisan ba su inganta ba ya na su ko ce hadisin nan da'isi ko ce a cikin shi akwai rauni ko kuma ce ruwa ko kila ko hukiya da muhammad nasiru al-albani yazo wajen shekaru hamsin da wani abu sai ya ta haƙiƙi da takhrijin wannan littafi shine takhrijin hadisan al-kalim to ana nan sai aka samu su ainihin shu'aibul arna'u su ma sai suka zo sai suka yi takhariji takharijin dama kwafowa suke daga na albani rufe ne mutumin da ya fi ka karatu ka yadda ya fi ka karatu kawai ai fatiha a wuce duk in ka je ka takharijin nasu sai ka ga duk na albanin ne suka kwaso amma sai su jingina sunansu a jiki to shine ana nan sai shi albani sai fasa littafin biyu ya ware ba'isan ciki sai ya watsi da su bai ware su an rubuta su a ba'is ba na kalmar tayyib da ya yara sahihan sai yasa sahihul kalmi tayyib shine za a gan shi dan karami ana buga shi haka jama'a musulmi mun gane wannan ko to shine yake al-allamatul albani ya inganta wannan hadisi a cikin ainihin wannan littafi nashi sahihu wato a cikin takhrijin ainihin al-kalimat tayyib wannan kenan jama'ar musulmi shi yasa wannan na daga cikin du'a'ul istiftahi da zaka iya farawa da shi amma in dai ta'awuzi ne to wannan kadai ake a sallah sallan nan zaka yi azhar la'asar magariba isha sallar gawa ce duk sallar da baka yi akwai ta'awuzi kuma ka ji irin ta'awuzin da ake ta yi haka ce to ai baka iya ba to irin magana da nake jiya sai ka je ka iya sai ka je ka koya idan ka je ka karanto mathematics a jami'a aka zo za a ɗauke ka aiki in aka ce baka iya buga kwamfuta ba ya kake yi zuwa kake kake ɗin kwamfuta na mako uku ko na wata ɗaya ko na wata tara don dai a ɗauke ka aiki nan ba ka son a karɓi sallar ka kana so aka ce to wanda ya zo da sallar ga yadda yake in baka iya yadda yake da ka je ka koya mana a to sai ka ce ba ka da lokacin koyo amma kana da lokacin da za ka je ka koyi daga kwamfuta ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafiluna duniya kawai kai ka sani ba ruwanka da lahira Allah ya kiyaye alhism sabi yace ainihin wato tsari na bakwai tahsinul mar'ati inda al'aqd alaiha tahsinul mar'ati inda al'aqdi alaiha sai kuma tsara mace a yayin da aka ɗaura aure da ita da kai ka zo tarewa gare ta shine al'aqdi alaiha yayin da ainihin ka zo tarewa da matarka to yaya ake tsare ita matar ita kanta matar ta iya yiwa wata kakatta mushirika ta haɗa ta da wasu guraye da wasu layu mai yiwa ta sha wani tsumin rubutu mai yiwa an ba ta wasu karamboce karamboce mai ta samu wani azzalumin saurayi ya sihirce ta to ya za ka ka katange ta ka tsare ta da ikon Allah sai ya ce da an ta'qida ala zawjatika bayan da ka tare ga matarka wato ka shigo ɗakinta ta ba yadakal na ala jabhatiha sai ka ɗauki hannunka na dama sai ka ɗora a kan ainihin goshinta hannunka na dama yadda ka san mai kamun ciwon kai yana kama wa mai ciwon kai kanshi sai ka sa ainihin hannunka na dama sai ka ɗora a kanta wa taqulu sai ka ce allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ya allah ina roƙonka alherin wannan mace ina roƙonka alherin da ta tattaro ta taho da shi ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga sharrin da ke tare da wannan mata Allah ina roƙon ka tsare ni daga sharrin duk da ta tattaro ta taho da shi malam yace rawahu abu dauda abu dauda rawaito wannan hadisi wa qala al albani al al albani albani muhammad nasir din al albani baban abdurrahman da abdul musawwir mamaci albani da ya mutu yake faɗi fi takhrijil kalim a cikin takhrijin al kalim tayyib a cikin ainihin wato shafi na ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya ko kuma lambar takhariji na ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya yake isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne jama'a mun gane wannan to shi Muhammad Nasiru Dinar Albani da ya zo takharijin wannan hadisin a cikin littafin shi Adabuz Zifaf fi sunnatul mutahhara sai ya ce ai wannan mas'alar tana da faɗi ba wai mace ba inda zaka sai raƙumi ya tabbata annabi yake in ka sai raƙumi sai ka aza hannunka akan tozon raƙumin sai kai wannan addu'a in ka siyo baiwa sai ka aza hannunka akan goshinta muhammad Nasiru al-albani anan sai ya ce shin ko mutumin da ya siyo mota ko makamantanta zai iya dafa siyarinta ya yi irin wannan addu'a sai ya ce na'am haka ya kamata mutum ya yi in ka siyo mota ko babur ko keke ko injin niƙa ko wani abu da za ka yi amfani da shi sai ka aza hannunka a inda kake gani nan ne tukullumar shi misali mota ce a siyarinta keke ne sai ka dafa kan babur ne sai ka dafa injin niƙa ne firiji ne duk abubuwan alheri irin waɗannan sai ka aza hannunka sai kai wannan addu'a Allahumma inni as'aluka ha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi shagon kasuwa sai ka san abin da baka yin za ka shige shi ba dai layi eh jama'a mun gane wannan da kyau ko eh shagon kasuwa sai ka rinka karatun alqur'ani karatun ayatul kursi sai ne su gurba ba shedano ne ke kawo matsala ba insha Allah Allah ya kiyaye jama'a musulmi kun ji wannan shine tsarin da ake to kun ga malaman islamiya wajibi ne a tsara islamiya wadda ta ci sunanta islamiya domin ya zama za ta yi aiki irin na makarantar islamiyya ta haƙiƙa ya zan ana tarbiyyar 'yan mata akan yaya karatu yake ya ilimi yake ya ake zaman gidan aure ba wai kawai 'yan makarantar islamiyya sai dai a ta koya musu alhadisal awwal hadisi na ɗaya aha ai ba ku koya musu ilimi ba sai mijin teje zai aza hannu a kan ta sai ta goce wai lafiya wai ita ba ta san wannan ba kuma 'yan islamiyya ce a'a islamiyya ana koyar da karatu ana koyar da ilimi ana koyar da fasaha ana koyar da wayewar kai sai ya zama ka auri yarinya sai ka same ta kanta ya waye ta san me ake ciki domin wannan gida don cin game da addini da rayuwa shi ne yake saka mata suke rayuwa cikin kunci da bala'i sai ka je ka samu mace ita kadai saboda nun kufurci kamar kububuwa za ta kashe kanta ba abin da ya dame ta sai bakin ciki da takaici me yasa ta a damuwa ita ma bata sani ba bata samu tarbiyya ba in ba haka ba wanda yake tare da Allah dan me zai bata rai ba za ka bata rai ba duk abin da ya dame ka a duniyar nan ba kana da Allah ba to me zai bata maka rai me yasa baka gaya wanda yake mai gidanka ba Allah ke abin da muke cewa shine yanzu aka ce makarantar islamiyya sai a samu malaman islamiyya sai su rinka ware lokaci wato akwai buƙatar duk wanda zai karantar da ilimi ya je koyi ilimin tarbiyya shi kira education don ka sanya za ka zo ka tsara wa yara darasi yara za ka zo ka musu karatu ba fa karatu kaɗai ake wa yara ba wata ran sai ka zo musu da tarihi wata ran sai ka zo da kissa wata ran sai ka zo da wasa wata ran tsalle za ka sa a yi haka a sheikh nasif sanda ya zama shi ne ainihin vice chancellor na jami'ar islamiyya da ke madina sai zai samu jami'a shiru ga samari shiru sai ce lafiya ba ɗan wurin wasa ɗan wurin tsalle tsalle sai ka ce ina kuma waɗannan da za su je su zama manyan shehunai manyan malamai ina za su yi wasa sai ce ina kun je kun ɗibo samari daga duniya kun zo kun tattara su kun ajiye su a tsurkuki sai karatu sai zikiri sai sallah sai salati ba matansu ba inda za su tafi taɗin 'yan mata ba inda za a yi kwallo ba wata harka ya ce a'a nan da nan ya sa aka shashara filaye nan da nan aka yi filayen wasanni traffic abubuwa shikenan ka fito makka an yi sallah ka huta ka huta zaka dan yi tsalle sai ka samu ɗalibin jami'ar islamiyya yana ta tsalle tsallen shi yanzu sai aka fara cin jarabawa kowa ya gaji saboda kai ba mala'ika bane kai ba mala'ika bane ka je Saudi Arabia ka gani ranar juma'a din nan kafin a fara sallar juma'a sai ga ana sanya manyan dattawa da malamai suna practice amma nan da ba a sa babban malami yana practice duk jaridun Najeriya duk gidajen rediyo duk BBC duk jamus sai an ɗauka a ce malami mai tracksuit shi ne kan darasin ka gani ba kan gado abu mu ba mala'iku ba ne mala'iku ne aka halicce su ba abin da suke sai ibada Allah yake yi al-laila wan-nahara la nuna. tasbihi suke dare da rana ba sa kakkautawa baka ga su ba sa cin abinci ba ba sa sha ba su da mata su ba aiki da siffa irin ta mata ko ta maza ba wace irin halitta ce da su Allah kaɗai ya sani ashe za ka haɗa su da mu ga baki ga dubura ga inda za a ci ga inda zai fita ka san akwai aiki a nan muna gajiya muna bacci muna gudu muna tafiya a hankali muna iya tsufa to da za ka haɗa mu da mala'iku ba shi yasa in ka shiga aji za ka yi yaran islamiyya darasi wata rana kana zuwa sai ka ce muna da tarihi sai ka ga kowa gyara zama ana ta dariya sai a matsi a ce kun shiru in ka tarihin nan zube za ka yi musu sai ka yi musu tarihi tsab sai ka ji kowa natsu to a cikin tarihin nan sai ka fitar musu da ilimomi abin da ake so kenan a'a tarihin a waka ne sai ka fara tarihi daga baban mu adama mu ƴaƴan adamu ne adamu uban mutane sai ka ɗan yi tsalle haka sai ka ga kowa fahimci karatunka wallahi to haka ake yi wa yara amma baka da fasaha to ba za ka iya darasin islamiyya ba Zama mu gane wannan Ko kenan na biyu 'yan mata in aka ga sun fara balaga shekara sha uku ya za ta fara haila sai a ware su da wani darasi na musamman ba ku ganin muna primary school haka muka ga anewa 'yan mata sai a ware su sai ka ji an ce wai za su tafi domestic science a lokacin mu ba mu san me domestic science ba in yan mata suka da sai ce ai sun je sun yi girki sun je sun a sai mu gane ashe domestic science wai ilimin zamantakewar gida ya ake zaman gida sai a je a kai su wata makaranta wadda yake 'yan mata kawai ake tarawa ya ake girki ya ake ɗaura zani ya ake ɗaura kallabi ya ake sharar gida ya ake tarbiyyar yara wai abin da ake koya musu kenan ashe to yaya a islamiyya ba za ku rinka wa 'yan mata domestic science ba sai yarinya ta balaga sai ka ganta tana ihu wai ta ga jini yana zubowa daga farjinta tana cikin talla ko tana zaune ko tana wata harka da ta ga jini ya zubo mata sai ta hau ihu in ta je gida za a dake ta in ka ce menene wai jini ba ta san meye ba kuma tana zuwa islamiyya ta yi ahalari amma ba a tsabbaka mata karatun ba da sai a je ana musu darussa akan abubuwan da ya zan sun keɓance su to a nan ne za a ce in aka yi miki aure ranar da mijin ke shigo ga abin da sunna ta ce ga abin da sunna ta ce don haka kaga shi mijin shi ma kuma an karantar da shi da ya zo sai aza hannun shi akan goshinta sai mata wannan addu'a amma in aka aure jahila ko daƙiƙiya ko yar bid'a kana aza kan sai ta goce lafiya lafiya sunna ba a yi miki sai ta ce a ni gaskiya saboda Allah ni ba zan yadda ba eh ma ma sai dan shafin mu ne ka gani ka gani saboda kawai ta tashi aiki kawai ba alheri tare da ita in shi malaman islamiyya in fa ba ku yi wannan aikin ba to kuna cin kuɗin islamiyya ba daidai ba ku karantar da karatu ku koya wa 'ya'yan jama'a tarbiyya haka ake yi malami in ya shigo aji sakin jikin shi yake in ka shigo da babban riga in ya kama ran nan za a yi tsalle sai ka cire dan ba a tsalle da babban riga sai a faɗi sai ka cire a wa yara tsalle a yi kaza a haka wani malami ya zo ya karanta wa yara islamiyya ya yi musu ba su fahimta ba da yake ya iya method yana da method yana da ka'idar karantarwa nan da nan sai juya alifun bil fatahataini an alifun bil kasarataini in alifun babban in an in in sai dan yi rashi haka ya dan yi rangaji haka shikenan duk yara sai suka haddace karatun shi wallahi abin logic ne ai inda zaka san karantar da islamiya sai da dabara baka ga abu haras ba dattijo ne mai shekara sittin da wani abu ya zo wurin ibn zai zaid mai tsira wani mai risala lokacin shi mai risala shekarar 17 bakwai amma ya zama malami yace Allah ta malam ina karantar da yara ne amma ba ni da fasaha ban iya yadda zan saka musu karatun da kan gado ba sai in ta musu ba sa fahimta kuma in ta duka yan jama'a yace kenan ba matsala ka tafi za a rubuta maka shi ne zai rubuta littafi bismillahir rahmanir rahim kaza kaza babu matan ta bil alfina wata ta kidu kaza kaza amma kafin nan sai ce fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan mukhtasara min wajibi umuri diyanat mimma ta bihi al-alsina wa ta'taqidu bihi al-af'ida kaza kaza har ya ci gaba yace kai baban maharazu ka tambaye ni cewa baka da fasaha karantar da yara don ka rubuta maka littafi da za ka fahimci abubuwa na wajibin addini na aƙida na ibada na kaza shi ne kaga an samu littafin risala ɗinnan, nan ka je ka karanta tarihinta a cikin littafin addibajil muzahab fi ma'arifati a ayanul mazhab manyan malaman malikiya ake tarihinsu da kuma shajaratul nuriz zakiya fi tabaqatil malikiya ta malam muhammadu makalif to abin da muke cewa jama'an musulmi wannan ilimi da kuka gani ilimi ana son in ka same shi ne ka zama mai wayewar kai yanzu ba kwa ganin mutumin da ya je ya karatu ya yi sakandare ya yi jami'a ya yi kaza sai kaga duk inda ake neman wayewar kai ta turai sai ka ga ya same ta kuma yana kasar Allahumma sai in ba gidaje ne dan wani Allah ya yi shi ba gidaje ne ba irin yadda za ka yi sai dai ka bar shi kan ta karya shi to amma sai ka ga mutum ya je ya yi islamiyya ya yi haya islamic ya je ya yi fakalti na arabiya ko ya je ya yi islamic studies sai ka ga ba shi da ainihin eastern civilization ko middle east civilization ko islamic civilization bai da wayewar kai na kasashen larabawa ko kasashen musulunci bai da wayewar kai game da addinin musulunci sai ga mutum a ce wai ya je duk ko ya je adu ya je yayi arabiya yi hausa ko yayi arabiya da islamic studies ko ya je yayi arabic yi history ya yi menene sai ka zo ka same shi da zaran an yi magana a cikin addini sai ka ga ya zama bagidaji to me yasa shine mu ba mu neman mu karɓi ci gaba ne wajibi ne mu karɓi ci gaba mu tafi tare da zamaninmu to abin da muke kira jama'a a rinka karantar da yara gwargwadon karatun da zai rinka sawa kwakwalansu suna wayewa a ƙarƙashin haka in ka karantar da su arba'un hadis in kansu ya waye in ka shiga bulugul maram ba za ka samu matsala da su ba shi yasa waɗannan abubuwan muna haskaka malaman islamiyya malaman karantar da yara wato karatu ɗan raha ne ka rinka saka musu raha da annashuwa wani lokacin yara ma sai ka dan shigo da guzuri sai ka shigo da kwalin biskit ɗinka guda ɗaya na naira biyar ɗin nan in ka siyo sai ka ce yau ina da wani tarihi da zan yi wanda duk ya ci tambayar da zan yi akan tarihin nan zai ci biskit ɗin nan wani yaron ya bare irin wannan biskit ɗin ko fiye da shi a gidansu amma yana son ya ci wannan dan ya samu daraja tsakanin ɗalibai don haka in ka zo ka kawo tarihin sai ka ce to ina son wani ya miƙe biskit din nan guda nawa ne a ciki sai a ce kwaya hudu ne sai ka ce to a cire min fiqh hudu a cikin tarihin nan za a ci biskit din nan sai ga nan da nan wani ya faɗa sai ka ce to gashi wani ya ce ni sai a ce a a sabak aka bi ha ukasha ukasha ya riga ka wani ya riga ka ko eh to haka ake yi malam yace hisnu salin tsari na takwas daga cikin tsarin da malam ke ba da shawara akan yadda ake yi ainihin wato ake samun zama lafiya ainihin wato a cikin rayuwa game da sihiri da aljanu malam yake iftitahul hayati zaujiya buɗe ainihin wato rayuwa ta zamantakewa aure bis salati a fara da sallah sallah jama'a in amurka ta shigo in ba ta haula ba ta cikin matsala ta jinin haila domin mai jinin haila ba ta sallah a cikin addinin musulunci to a ce wanda aka kawo maka ita ba ta haila to wannan magana na taɓa faɗanta a wani risiyo ne ruɗe a ah, to yanzu a iya ɗaura wa ya aure tana haila sai na ce me ya hana dama ta riga ta balaga a gidansu to shi kenan sai ainihin ya faru randa ba a ɗaura mata aure tana haila sai a ɗaura mata aure ka ɗaura mata aure sai a kawo ta ɗakin mijinta sai zama tun da tana haila ba za ta yi sallah ba ba za su yi wannan sallah ba mijin ba zai iya saduwa da ita a wannan rana ba amma aure ya ɗauri ko da muke mutane suna cewa wai in ka bari ka ta fara haila gidanka Allah ya tsine maka albarka wanda ya faɗi wannan magana ne fa Allah ya tsine mishi albarka in ba haka ba Fatima sai da ta fara haila gidan manzon Allah ai ta kai shekara goma sha takwas ya aurar da ita balarabi an ta kai shekara goma sha takwas in aka zo da ita yanzu sai ka ce uwar mata ce jama'a musulmi mun gane wannan da kyau abin da ake nufi shine aure maslaha ne gwargwadon yadda ka ga maslaha ta kama ka aurar da ita sai ka aurar da ita amma wannan hadisi da kuke karanta wanda ya zo a cikin ainihin wato tsohon alkawari cikin tsohon alkawari ya zo amma ko an kawo muku shi a cikin littafin ainihin jami'in sabir an kawo shi a cikin littafin nuktar al-hadis an cewa maktubun fi tawrat an rubuta a cikin attaura anna man balagat ibnatuhu isnata asharata sana wai an rubuta a cikin attaura tsoron alkawari kenan cikin bible jama'a karatun mishan wai duk wanda yar shi ta shekara goma sha biyu duk zunubin da ke a duniya wai zunubin yana kan shi wannan hadisi ba hadisi manzo Allah bane ku karanta da'iful jami'in sagir na Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani ba hadisi bane na Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ba haka ba yaya fatima ta kai shekara sha takwas annabi ya aurar da ita yanzu manzo Allah baka ce yayi laifi kenan shi yasa bakin ka san abin da baka faɗi idan ka san irin hadisan da baka karanta ba ta tatsuniya zaka je ka sarkato ka karanta kuma kai ta yadawa a kasar ba Allah ya shiryar da mu shi yasa in mace ta zo sai a fara da sallah gashi a ƙasa malam yace raje risalata tariqi ila alwalad salih lil katib shi malamin nan da ya rubuta mana littafin asrar mil yana da wani littafi mai suna a tsariku ilal waladus salih hanyar da ake bi ake samun ɗa nagari ina fatan in lokaci ya bayu a yau ɗin nan ko biya gobe ko jibi insha Allahu zan takaito mana ma'anar abin da ke ɗauki a cikin wannan littafi ya ake bi ake samun ɗa nagari me ke kawo ɓacin ‘ya'ya in sun ɓaci ya za a yi a gyara waɗanda suka ɓaci ne wannan darasi yana da matuƙar muhimmanci tare da cewa muna da hamshakiyar lacca ƙarshen wannan wata da nake ciki na afrilu wato juma'ar da za ta zama ta ƙarshe insha Allah ta'ala wannan shine maudu'in da tarbiyyar ƴaƴa a musulunci to amma a nan za mu ɗan haskaka mutane ne domin waɗannan abubuwan da malam ya kawo guda uku tsari ya za a yi a tsara mace sanda ka shiga gare ta ba tsari na kulle ba a a tsari game da sihiri da tsafi ya za a yi ainihin wato a samu albarkatuwa da shigar ka ɗakin ya zan kun fara da sallah sannan ya za a samu tsari lokacin da aka zo saduwa waɗannan suna da alaƙa da hanyoyin samun ɗa gari to amma laccan mu waccan za ta ainihin kula da waɗannan abubuwa ne jimillarsu da tafsirinsu to amma zan yi amfani da wannan dama a ƙarshen waɗannan babuka wato ƙarshen babu na tara insha Allah ta'ala ko a yau ɗin nan inda lokaci wanda yake gashi lokaci ya ƙure ko kuma a gobe insha Allah ta'ala ko a jibi sai a tattauna waɗannan abubuwan saboda a haskaka wa al'ummar musulmi ba don kuma don su zama akan basira akan yaya ake tarbiyyar 'ya'ya a musulunci domin mutane suna cewa ana musu wa'azi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tanakahu tanakalu ku ta aure kuna haihuwa tazawwajul wadidal walid ku rinka auren mataye masu son ku waɗanda ke haihuwa manzon Allah ya ce ai ta haihuwa ai ta haihuwa zai yi alfahari da yawan jama'a amma abin da aka kasa fahimta shin manzon Allah yana nufin a rinka haihuwa irin waɗannan 'ya'ya masu shan shalisho masu kaɗa bula 'ya'yan da ke cin biri 'ya'yan da ke zuwa su kama mage 'ya'yan da ke 'yan fashi da makami manzon Allah yana nufin a haifi 'ya'ya irin waɗannan 'yan iska cikon gari 'ya'yan Allah ba ni kaka bani zanin goyo sai shi Allah zai fatan waɗannan kuma manzon Allah yaushe zai alfahari da waɗannan kai kanka uban shi baka alfahari da shi balle manzon Allah to abin da ake cewa shi ne ya kamata a haskaka wa mutane domin a rinka fahimta hadisan annabi daidai wannan shi yasa sai ga mutum ya je ya auri mata da yawa suna ta haihuwa da an yi magana sai ce shi ƴaƴan shi yanzu sittin to amma rabi in iska ne bai san ina suka kwana ba ina suka tashi me suke ci me suke yi yaya rayuwarsu za ta kasance da an taɓa sai ce ai annabi ya ce a haifi 'ya'ya da yawa a'a a koma anar hadisin nan Allah ya kai mu gobe ka zo za ka ji ta insha Allah ta'ala a yanzu kan lokaci ya ƙuri za mu saurara anan wasu da hanakan Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka